bayani a bayani a akan waɗanda suka shafi al sai kuma na ƙari na bakwai na shida amin مراتب والتعديل عند الحافظ ابن حجر suke da alaka da al-Imam Ibn Hajar in muka lura anan yayi kon gaba kan bayan da tarihi ya kamata Ibn Hajar ya fara zuwa kafin al-Imam Sakhawi to amma lura da cewa Ibn Hajar abubuwan da ya kusan akan sa aka cike duk wani wanda ya zo bayan shi to akan nashi ake tikewa sune suka zama standard to sai akhar na Ibn Hajar amma da zai biyo tarihi ne ma'ana zai biyo chronological order yadda abin ya fara a tarihance daga Ibn Abi Hatim sannan sai Ibn Salahi sai Zahabi sai Iraki to ya kamata da sai Ibn Hajar sannan sai As-Sakhawi amma duk da haka duk da sakawi na kasa da ibnu hajarin a tarihanci amma abubuwan da ibnu hajarin ya karrara su ne suka zama wanda malamai suka fi itimadin saboda dukkan su zamu zo mu da gaba insha Allah at-taqsim al-mukhtar li maratib al fadl jari wa ta'rif bayani akan wanda yake shine zababbe tsarin da yake shine zababbe daga cikin lafazan jari wa ta'rif zamu zo mu ji akai insha Allah shi malamin yace at-tamhid laqad wada al-ulama al-jahadiza alfazan khassa fil jarh wal malamai ƙwararru sun kirkiri ko sun sanya wasu lafuzza na musamman waɗanda ake amfani da su wajen aljarh wal ta'dil tunasibu halar rawi waɗanda ba su dace da yanayin mai riwaya min as kamar gaskiyarsa wal kadhibi ko rashin gaskiyarsa وذلك نظرا لدقة موضوع الجرح والتعديل saboda kula da ainihin wato dukka irin kaifi da zurfin da wannan babu yake da shi Wasu su'ubati al-wusul ila al al da kuma yadda zuwa ga abinda ake nema yake da wahala kaiwa ga matuka na da wahala wa alfazul jahl wa ta'dil kathiratun jiddan lafuzan da ake amfani da su suna da yawa kwarai bihaythu yata'azzaru hasruha wa dam'uha ba zai yiwu a iya kididdige su a tattara su a wuri guda ba wa hiya aidan muta'addidatul maratib wad darajat sannan bayan yawan su kuma matakan su da matsayin su shi ma ya bambanta kama anna minha ma yufhamu min al-lugha akwai kuma lafazin da da zaran an faɗe shi to harshen larabci ya isar wajen bayyana maka ma'anarsa wa minha ma yudraku bi tatabbur akwai wanda kuma ba za a iya fahimtar ma'anar shi ba sai in an bibiyi irin lafuzan malam al-misali ka dauki lafazin la ba'as babu babu laifi to babu laifi wajen eh, nagarta ko babu laifi wajen yawan nagarta ne rashin laifin rashin yawan barna ko karancin nagarta su da ka kowane malami da yana faɗin laba'as sai an ta bibiyan ire-iren maganganunsa a gwama maganganunsa da maganganun wasu malamai akan waɗannan masu riwaya ma'ana ya ce laba'as akan fulan sai aka ga duk sauran malamai sun ce mutumin nan ba ifi wata rana ma ya ƙara cewa laba'as akan wani duk malamai suka ce da ifi sai a fara fahimtar shi laba'asan shi tana nufin da ifi wata rana kuma za a gauni yana cewa la ba'asa akan waɗanda su kuma sauran malamai na cewa kad ne akan su to shi kuma la ba'asa shi na nufin fiqa ke kuma gani dan ko a Hausa lafazin la ba'as yana da abin nan ko yana da harshen damu lafazin babu komai ba komai in aka ce maka me yake faruwa ne kace ai ba komai ta yi dungu kake ta yi kuma da gaske babu komai din ya danganta ko yes shine sai ci gaba da cewa ah, wal istiqra da kuma yawan bibiyar istiqra shine karatu da maimaitawa da sabawa da magana mutum wa min hal musalahatul khassa allati la tawassul ilaiha illa bin nas aw kuma musalahat na musamman wanda ba a iya fahimta sai in akwai nasi karar akan su min qa'idaha daga wanda yake fada ala ma'ana ha ya zama shi yace ga abin da yake nufi aw min ghairi ko wani shi wanda ya san shi ya bayyana me yake nufi dan yace haka wa min ha ghairu zalika da kuma wasu waɗanda akwai abin da in an faɗa za a iya fahimta shi tsotsan larabci amma in ya shafi wani to ba dole ne kowa ya fahimce shi ba sai wannan mutum ko kuma wani wanda ya san shi misali yanzu malam albani na mun kaja shi shi dan izala ne in ba wanda suka san shi ba za su gane me yake nufi ai wanda suka san shi suka san ba dan kungiyar izala bane bai da rijista da wata kungiya cikin izala amma za ka ji shi dan izala me yake nufi me irin aqidar izala ko dan aqidar izala duk wanda yake kan sunna kan ta kamata ya kasance to amma wanda misali yake jiwa daga nesa zai iya mayin musu yace ai na ji da bakin shi ya ce dan izala ne shi zai iya musu akan haka so kaga akwai lafazin da dole kana bukatar sai mutum da kanshi ya bayani ko wani wanda ya san shi saboda ya saba wa abin nan zahirin abinda magana ke aukawa zuwa gare shi yanzu misali kamar bukhari idan yace sakatu an ta sha mana da sauran malamai shi saka sakatu anhu a gunshi ɗaya yake da a ce wannan matuki kuma kazzabu wani lokaci haka eh, haka idan idan idan malam eh, daru kutun yace tu kulli mafi an yi magana akan shi wasu malaman in suka ce tu kulli mafi suna nufin an dan soke shi kana shi kuma dara kutsuni ya fi faɗan haka ga mutumin da maganganu suka yawa a shi kowa na da magana a shi to da haka irin waɗannan sai in su suka faɗa ko ɗaliban da suka rayu da su ko su malamai da suka yi istiqra'in daga dafansu wanda suka karanta dafansu yau da gobe suka fahimci wallahu ta'ala a'lam dadi mu zo mu ji insha ومنها غير ذلك والمتتبع لكتب الدرج والتعديل وخاصة الموسعة منها يرى في طياتها تفسيرا لكثير من العبارات دي متمن دي كي بيبيا لتفن درج والتعديل مسمى وعند شكا ما تفعل دعوة ذي قاعد لتفن أو tafsiri akwai bayani dalla dalla game da ibarori da yawa na darhu wa ta'dil au bayanan li maratibiha min al-qabul ko kuma ya ga bayani akan martaba su game da karfe ko rashin karfe au dhikran li ba'd taqsimatiha ko ya ga bayani akan wasu daga cikin rabe da aka yi musu wa immatuna sabiquna ridwanullahi alaihim lam yakunu bihaja ila tilka ad malaman mu na farko Allah ya kara musu yarda da gafara su ba su da bukata zuwa ga wannan ka'idojin dan sun san su a cikin ilimi lisailani hibbihim saboda yawan haddasu wajawdati fahmihim da kyakkyawar fahimtar da suke da ita wa ghazarati ilmihim da dimbin ilimin su wa kanat tasduru anhum qawaid munazzama li maratib riwati wa maratib alfaz al-jari wa ta'dil afwiyan wani lokaci ɗaiɗaiwa haka afwiyan wato ba tare da shiri ko tsarawa ko an zauna zaman wannan aikin ba akan ji daga bakin su ka'ida ɗaya biyu game da wasu lafuzza ko wasu ka'idoji da wata dil ma ahkamiha da hukuncen hukuncen da wata din la yuriduna hali nafsiha ba wasu suke nufi ba suna cikin wani karatu ne sai wata fa'ida ta faɗo ومن هنا أخذ المتأخرون ترتيبها وتنظيمها وأحكامها daga nan ne malaman bayan suka dauko yadda za su tsara su da yadda za su jeranta su da kuma yadda za su bi su dalla dalla ma'ana malamai irin sa Abdurrahman ibn Mahdi Shubat ibn al-Hajjaj al-Auza'i Imam Malik Al-Layth ibn Salim da makamantansu suna cikin karantarwa in suka zo magana kan wani ne riwaya ko wata qadiya ko wata fa'ida sai wani sharhin da za a zo daga baya a karanta daga cikin wannan sharhin za a fitar da wata ka'ida duk wannan ka'idojin da aka aka dinga tsamo su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kamar yadda a cikin kowane ilimi da aka mishi ka'idoji da aka kalla ke in ka ɗauki ulumul tafsir ah, zaka ulumul qur'an amin zaka ga abubuwan da malaman farko ne suke ta fada a cikin tafsirin su a cikin rubuce rubucen su wasu ma malaman nahawu ne wasu malaman ainihin wato ko da hadisi ne da makamantan su su ne aka tato haka aka tato daga nan aka yi ilimin ainihin annasikh wal mansukh daga cikin irin littafan su aka tato aka yi usulul fiqh duka haka suna su karatun kamar ka ce good oil ne komai akwai a ciki aka ce mutum malami ne to duk abin da ake bukata na ilimi ya iya dan ba zai zama malami ba sai ya zama ya koyi duk waɗannan abubuwa to amma daga baya da himma ta karanci sai mutum ya zama ya koyi karatu amma bai iya wasu abubuwan da ya kamata ya iya ba saboda ta yi malaman shi ba su kai matakin da su kawo mishi wannan ba ko himmar shi ba ta kai ba da shi ne aka ji sace ilimomi ana rarraba su da aka fara separating ilimi kaza ilimi kaza ilimi kaza to a cikin irin haka ne ma aka yi wannan amma su malaman da ba su da bukatar ire-iren wannan dan duk wanda ya zama malami sai da ya shirya gaba daya sannan ya malami babu malami na tsatsaira ya kamata mu san wannan babu wanda tsautsayi yake kai shi malanta ko kuma wanda wato san san san yayi malanta san a ce shi ma malami ne ya kai shi dan ba wai tsurar karatu ne ke mai da mutum malami ba mu san wannan akwai abubuwa da dama da suke zama factors da za su iya mai da mutum malami daga ciki akwai tsautsayi yana iya mai da mutum malami ko mun gane da ke wannan jama'a daga ciki akwai neman duniya iya mai da mutum malami akwai kuma wanda zai zama mutum ga ilimin amma Allah bai zai malanta ba wataƙila wani mutuwa ta mishi gaggawa kafin a buƙaci sa kamar yanzu malam nura ya dan uwanmu Allah ya gafarta mishi malam nura kusan mafi yawan mu ya fi mu karatu mafi yawan da suke dara hadisin ya fi su karatu kowaye ko mun gane rike jama'a amma mutuwa ta mishi gaggawa ya mutu kafin a buƙaci ga sa na tabbatar da malam albani ya riga shi rasuwa dole shi ma sai ya kanta da wani ba makarantar nan amma sai sai mutuwa ta riga yi shi irin wannan haka ta faru ga ibnu abdul hadi na makanta ibn jamiya wani kuma eh, eh, duniyar da ya sa gaba kasuwanci ko wani aikin gwamnati ko siyasa kawai sai su kare shi daga malanta ana iya irin wannan yana faruwa eh, malami ne yana da karatu amma kawai sai ba ma san shi malami ba kawai an san shi a matsayin wani attajiri kawai ko a matsayin wani wani abin nan dan siyasa yanzu Ishaka Rabi na Kano kamata ya ce fa gangaren ne gardi mai kanta da Qur'ani ba zo amma ta tajiri shi ne kanta da Qur'ani abin da ya gada kenan asali akwai irin su wani kuma koda yana da ilimin yana so ya karanta mutane su ba sa bukata su ki zama dole hakura ya iya ya nemi abin da zai go <laughs> so ba wai kawai tsabar karatu bane ke sa mutum ma ya zama malami ba tsabar karatu bane musan wannan akwai wanda da karatun da komai amma situation din bai warantin yayi malanta ba to malaman da galibin su ba su da wannan dosai saboda kowa na yin ilimi ne aslan dan ya bautawa Allah ilimin bautawa Allah kuma da zaran ka iya da ka ci gaba da aikin bauta Allah to ana nan idan malamin shi ya kwanta ya mutu ko kuma malamin da kanshi ya bashi ijaza cewa je ka karantar sannan dai karanta babu mai zuwa kan makaranta da kanshi imam malik din da kake ji ba su taba koyarwa ba sai da malaman suka ce to ku je ku koyar mun ba ku ilimi su abu hanifa su imam shafi su ahmad ibn hanbal duk waɗannan malaman da aka suke wannan shi tafarkin ilimi na gaskiya amma yanzu yanda kowa zai kafa makarantar shi shi ya nada kan shi malami malaman shi da sau'in shi ma bai da malami bane shi amma ya riga shi yayi da shi malami ne sai je kai kawo makaranta a har ya tago guriyo da asalin malaman da ake ganin su malamai wannan shi dinga faruwa a kasashe a kasashen nan namu kaga makarantun hadda sun yawa islamiyu sun yawa majalisai sun yawa saboda kowa irin da larabawa suke cewa menene eh, na manta karin magana ya ya ya nuna kafin ya bura ikhdarra qabra an an yatsarima mutum ya nuna kafin kafin ya bura malami ne da ɗaliban shi a hadda wani izu 20 wani 15 wani 30 da zarar sun ji muryar ta fi tashi zaki ko su kuma unguwar su su gudun makaranta haka islamiyya da zarar an ɗanyi wani da kan kuɗin pta kawai sai wani ya ware ya kafa tashi to bari ka kuma na lasifika wanda baka bukatar baka bukatar komai sai sai zaki murya kawai in ji ka da zaki murya da jur'a kenan littafin da ka gara ma ka saka lokacin da ka gara ma ka saka abin da gara ma ka faɗa in gari ya waye kawai ka ji lasifika ka cika ko ina wannan ƙarshen duniya ne Allah ubangiji ya tsare mu wallahi duk gashi nan ko ina malamai ko jama'a malamai sun kusa ɗaliban ma kun yawa ne ratio din ya kusa ya fi ya fi yawa Allah shi kyauta in muna wannan magana sai aka kamar wai muna eh, sharar mutane wallahi shi ya tsantsan gaskiya wannan shi ta farkin salaf din in dai game da ilimi mutum ya jira har in dai Allah ya zaka malanta kar ranka zaka ta zo ba sai kai gaggawa ba ko ba wani aiki ne mai daɗi wanda zaka ce zaka ci barazana da shi ba aikin wahala ne aikin wahala ne da kuma ka sa kanka akan wani sirati mai santsi saboda yanzu kana magana ne a madadin Allah in baka faɗi gaskiya ba matsala in ka faɗi gaskiya ma kai baka yi aiki ta matsala in ka faɗi gaskiya ma kai aiki da ita kuma kana so a yi ba maka shi ma matsala ko ya ne sai dai Allah ya tsare ka kawai a mutane ba sa ganin wannan roman suke ke a ce ayyara yana kare jama'a ana taruwa ba a jin murya kowa sai shi sai ai in yi magana sai ta girgiza eh, sarakunan ƙasa ko ko sarakunan garin sai ai duk wata budurwa shi take su sannan shi ke da mutane Allah shi kyau malam yake cewa idan kana bibiyar littafin jarhuwar ta'adil zaka ga abubuwa da yawa au bayanan au bayanan limaratibiha fil qabuli war rad ko okay ba nan bane yace wal muta'ammilu في كتاب الكفاية لا يلزمنا ومن ومن هنا أخذ المتأخرون ترتيبها وتنظيمها إكاما والمتأمل في كتاب الكفاية والذي يجعل أن ألساف الكفاية للخطيب البغدادي يرى أمثلة عدة على ذلك من عدد من الأئمة والذي يجعل أن ألساف الكفاية في الرواية نخطيب البغدادي يجعل مثالي ديوا أكمل ميت wa zalika fi babai abali guda biyu tarkil ihtijaj man kasura ghalatu babun da ke bayani akan hani game da kafa hujja da wanda kuskuren shi yawa wa fi man raja'a an hadisi an hadithin a fi wa kana al-ghalibu ala riwayati sihhatu anna zalika la yaduru da babun da ke bayani akan wanda kuskure yayi guda ɗaya ko biyu amma kuma ya gane kuskuren shi ya dawo kan daidai cewa wannan baya sukar hadisinsa وأكثر هنا وأذكر هنا مثالا واحدا منها وهو ما ساقه الخطيب بسنده إلى ابن المهدي قال ابن مهدي عبد الرحمن كان يجي الناس ثلاثة ما لم يئري أكل رجل حافظ متقن كل ما لم يك ما الدشين قرري فهذا لا يختلف فيه وأن بعض أباني جمد عليهم وآخر أقوى لكم وأن يهم يكن يكسكري والغالب على حديثه الصحة amma nagarta ta fi yawa a cikin hadisin sa fa hadha la yusraku hadisi wannan ba a watsi da su wa akharu akwai kuma na uku yahimu yana kuskure wal ghalibu ala hadithi al wahab kuskuren yarin dai daidai fa hadha yusraku hadithuhu wannan za a watsi da hadisin sa kama anna ba'da ashabi al kutub al mu'tamada lamma zakaru manahidahum fi ta'alidihim ta'arradu li dhikri dhalika kamar yadda wasu daga cikin masu littattafai abin dogaro wajen darwar ta'ari da suka ambaci tafarkin da suka rubuta littafin akai sun kawo bayani akan misalan irin waɗannan ka'idojin wa kan wajadtu tanziman hasanan li tabaqatil majruhina wa ahkamiha fi kitab al-juzdani yace a cikin littafin al-imam al-juzdani na samu wani tsari mai ban sha'awa da ya tsara martabobin mutanen da aka soke su ga abin da ya kawo haisu kala fa awsatuhum wa sa'sifuhum ala maratibihim wa Ya yace zan siffanta masu rauni bisa matakansu da martabarsu minhum az anil haqq akwai wanda ya fantare wa gaskiya dan bid'a kazzabun fi hadithi ga bid'a aqida ga kuma ƙarya a cikin hadisi wa minhum kazzabu fi hadithi akwai kuma wanda yake da ƙarya a cikin hadisi lam asma anhu bid'a amma ba a ji shi a matsayin dan bid'a ba cikin ahlus sunna yake amma makarici wa kafa bil bid'ati bil kadhib bid'a yace ko da yake ƙarya ma ta isa a ce bid'a ce wannan ma ta isa amma ba san shi a matsayin dan dariƙa ba ko dan kala katu ko dan shi'a ko mu'tazili ko duk wata bid'a a cikin ƙwari ahlus sunna yake amma ko makarici wa minhum za'igun anil haqq akwai kuma wanda yake cikin ƴan bid'a saduqul lahaja shi kuma na da gaskiya shi da wancan suna tarafai na kidin kin sun raba bala'in rabi rabi kun ga na farkon shi ya kwashe bala'i duka bid'a buhu guda na bala'i ga kuma ƙarya ga kuma wanda yake da ƙarya babu bid'a ko kuma mai bid'a babu ƙarya mun gane wanda zai zama ba ahlus sunna ba amma kuma baya ƙarya qad jara fi nasi hadithuhu shine zaka ga hadisin shi yana gudana cikin mutane sune zaka ji ana cewa ana riwaya daga yan bid'a a cikin bukhari akwai mutane da yawa kadariya eh, murji'a da makamantansu musamman dai waɗanda aka san ba sa yin karya a cikin zancensu daga cikin waɗanda ake jin tsoro sune yan shi'a wanda suka kai ga rafidanci waɗannan suna halaka kansu karya, amma su yan shi'a wanda yake tashayyu'i ne kawai duka akwai riwayoyinsu a cikin bukhari da muslim da makamantansu shine wannan mataki da uku ɗin nan kenan yace id kana makhdulan fi bid'ati ma'amunan fi riwayati idan ya zama cewa an wayi gari ya tade bid'ar ya tade ba shi da mabiya a kanta sannan a wajen riwaya kuma an amuntu da shi wa ulai indi laysa fihi hilatun illa an yu'khadha min hadith wannan min hadisi babu wata dabara illa a karba hadisin su ma yu'raf abinda aka san cewa daidai ne idan lam yuqawwi bihi bid'atuhu idan baya goyen bayan bid'a sa da hadisin fa yuttahamu inda zalika in aka samu yana rawaito hadisan da ke goyen bayan bid'a sa to a lokacin yana muttaham wa minhum ad-da'if akwai mai rauni fi hadithihi a cikin hadisin sa ghairu sa'igil ladai lidini wanda yake hadisin wato wato bai samu tafarki ga ainihin wato addini ba wato bai dace ba ga bidinin an yi hatar da hadisi wato wanda yake so ya kafa addini bai dace ya kafa addini da hadisin wannan mutumi mai rauni ba shi kadai illa an yuqawwihi yuqawwiyahu hadithu man huwa aqwa sai an samu shi mutaba'a ta wanda tafi shi karfi fahina idin ya utabaru wannan sune masu rauni wanda raunin su kankani suna da rauni raunin kankani ne amma bai kai a karbi maganar su ba idan sun yi tafarrudi da ita mu kiyaye ba su da bid'a ba su da ƙarya amma suna da rauni wajen ƙarfin hadda waɗannan ba za a kafa hujja da hikin su ba sai an nemo wani abu da zai ƙara musu ƙarfi suna yake itibari da su ke fa'idatun na'am hmm. eh. gashi ne ya faɗa ya ce idan yana kira zuwa ga bid'a fa yutta hamu inda bari shi ne kasanin sa in yana kira zuwa ga bid'a malam idan lam eh, idan lam yuqawwi bihi bid'atu idan baya tawo hadisin da zai ƙara bid'a shi karfi fa yuttahamu inda zalika in har yana ta an za su mishi ba za ka ba shi ba idan yana goyon bayan bid'a duka da shi ba za ka ba inda yana ruwaito abin da ke goyon bayan bid'a shi ya da cewa shi ba ma'amuni bane kenan akan jahannama shi wanda yake ƙarya sosai kuwa ai babu abin da malam hadisi yake tsoro da kyama irin ƙarya shi zai yake an san sosai kuwa wanda yake ƙarya magana ta da kullun shine mataki na biyu wanda ba sa hadisi shine mutaku bil kadhib ka duba ga yadda malaman hadisi suke rugurugu da khawarija amma a cikin yan bid'a babu wanda malama hadisi ke haba haba da hadisi kamar sau saboda shi kuma ƙarya a gunshi kafirci to da kai ba zai taba yiwa ya ƙarya ba in ya zama yanzu jama'a malami ne zai girba ƙarya kuma a ɗauke shi a nuna cibiya ya zance yi nisa kuma ai معرفة ألفاظ الذروة kuna التي يستعملها المحدثون المراتب التي تدل عليها أمر على غاية الأهمية yace sanin lafuzza da maganganun malaman hadisi da suke amfani da su abu ne mai matukar muhimmanci fi ilmin hadisi amma a dukkan ilimin hadisi wal jarh wa ta'dil khassa da kuma musamman aikin jarh wa ta'dil li annaha kasinjat allati tusta'malu fil mizan sinjat yace abun nan simbal idan ga ban police ban ko eh, masu kida ko su plate guda biyu na bra da ake ake bugawa suna abun nan wannan shine asinja me suna shi da Hausa ne ko jauje ne ko me oho mutum yana ce mishi simbal eh simbal eh, eh in bana mata sai ba C Y C Y M B A N simbal babu da shi a ƙasa Hausa C Y M B A N simbal ta gure Allahu musta'an an dai gane ko asali su larabawa da suke nasu da da azurfa ake azurfa ake narkawa sai ai falal ne da faranci guda biyu wanda an zo ana kida shi wannan ko abin da dinga zai dinga hada su guda biyu suna bada wani tsara yawa ne kama da kararrawa to wannan shine yake kara ma kidan wani abin nan haka wani armashi ko to waɗannan lafuzan yace kamar yadda ka san waɗannan plate din ne waɗanda to idan an gaji da kiɗa da su sai a zo sai a daura su akan ma'auni akan ne kamar sun tsufa haka ko kuma shi ma shi abin ne akan yi shi a shek din su ne ai akwai wani dan faranti akai ko inda za a zuba abin da za a auna kaga wannan abun in babu shi awo ba zai yi ba ko mun gani dan ina za a saka abun awon babu to shi yasa ya kwanta sai shi ka finjat allati tustamal fil mizan lima lima anna هذه الألفاظ تدل على حال الراوي وحكمه في ميزان الذهب وتعليل قبولا ورد أو رد saboda waɗannan lafuza su suke bayani akan halin mai riwaya karɓa ko rashin karɓe shi waje bi matabatin natijatin lati sabaqa an sabaqa min al musmira al mustafada minha wannan kalmar da za a ce ga'ifu ko matrukun ko siqatu kamar ka ce wani conclusion ne wani sakamakon bincike ne mai fa'i ka dauka ni misali kamar taqribut tahri abinda ibn hajar yayi sai da ya karanta maganganun malamai akan mai riwaya daya sai ya karanta maganan malamai 20 magana wani malamin layi biyu ce magana wani malamin shafi guda ce magana wani malamin littafi ne ma guda akan wani mai riwaya ibn hajar ya gama karanta shi gaba ɗaya sai zo ya lakhata a cikin kalma ɗaya ko biyu ko yace ce wane wane dan wane mutumin gari kaza min thalitha saduqun ko ya kara da yahimu ko maqbulun kaga bai za gane wannan abin ba ka karanto mukaddimu saboda kulasa ce ta zance mai yawa da ka sakamako ne na bincike ko dole ya zama an baka abin nan an dikodin maka ya ake fahimtar su ya ake fahimtar su yanzu duk mutumin da ba kwararre bane a lissafi ne zo ya ga an wani almutsu akan allu can kawai shi aka aje wata x da wani abu a sama ce ce ai ga an nan sai dai kalla kai gidi da kai dan bai gane ba ko ba zai gane ba amma in yi kuma aka koya mashi yadda ake zai iya fahimtar abinda wannan abu yake nufi da kuma application din shi a cikin ilimi kama anna hadhihi al-alfaza tu'ni an ishabi tarjamati ar-rawi kamar yadda kuma za su wadatar da kai daga kwararo tarjama mai fa'ita mai riwaya wa bayani ma fi min al-fada'il war raza'il da bayani akan falala da matsalolinsa misali yanzu kamar yanzu ka karibu tarif din shine wani abun ne na nan da nan ka riga ka san masu riwaya ka karanta ka karanta maganganu a kansu yanzu kana neman zance ne kawai takaitacce da kai kunci a kai shi da ka dauko kawai wane wane dan wane kawai sai ka ga magana maimakon shi ka tantafai da yawa wani da kake nema da sai ka je ka nemi mai Imam Ahmad ya fara akan shi a cikin nashi littafin Ibn Abi Hatim al-Imam Darqutni Bukhari Ibn Hibbana wani wani ka gangaro kan zuwa misali su Ibn Adi a cikin Kamil al-Uqayli a cikin littafin shi shima da makamantansu sai zama kalmar nan ɗaya ta wadatar da kai daga wannan dogon karatu kunna bi haja ila wadi qawaid li maratib alfaz al-jarh wa ta'dil da haka dole a buƙaci wasu ka'idoji da za su bayyana martabobin waɗannan maganganu fa ja imamu hadhihi san'a al-imamu abdurrahman ibn abi sai limamin wannan harka wani babban komanda a wannan harka ta shine malam dan malam malam abdurrahman dan gidan abu hatim ar wani malami ne wanda Allah ya huwace mishi iyaye suka fita suka yawon duniya shekara da shekaru suna neman ilimi suka kusan mutuwa ma a wahala da suka sha akwai littafi anan yana nan mujalladi guda wanda Abu Gudda ya rubuta yana magana akan wahalhalin da malamai suka sha a cikin neman ilimi irin wahalhalin da suka sha ya ruwaito maganganun da suka sha, ko iyayen shi ne, su Abu Hatim da Abu Zur'a akwai sai da ta kai ma lokacin da suke shan fitsarin su shi fitsari su sha dan su rayu fitsarin ma suka daina na cikin cikin su ya gari haka suka dinga tafiya a Sahara kamar za su mutu Allah ya sa kwanan su na gaba to sai da suka gama yawon ilimin su wajen shekara 25 suka dawo gida suka zo da shi suka juye mai ilimi inda ka san ana transfer ta shiyayi ko haka suka juye mai karatun sai ta shi kawai lokaci guda da ilimi shi yasa ake ce mishi malam dan malam imamu ibn al-imam abdurrahman ibn abi hatim ar-razi zaka ji na cewa sa'altu abi qala abi qala abi tilka sai shafe shi qala abi qala abi ba kwa ki samu wannan falala ba jama'a ibn abi hatim radiyar hijira shekara 320 da ainihin bakwai kamar shekara 1111 kenan faqasam faqasama alfaz al-jarh wa ta'dil ala maratib fa ajada wa ahsana ya iya ya kyautata waja'alaha arba'an lit-ta'dil wa arba'an lit-jarh yasa hudu na amincewa hudu kuma na ainihin wato jarh ثم جاء بعده الحافظ أبو عمرو Akwai أبو أنا الحافظ أبو عمرو بن الصلاح abu amr dan salahi kenan ash-shahara zuri ash-shahara zuri mutumin shahara zuwa garin su yanzu ya fada cikin rusasshiyar rasha ne da ma kan ma bature ne kenan ko irin kasar Imam Bukhari wannan mutum ya rasu hijira shekara 600 da ainihin 43 kamar shekara 700 kenan da 95 shi kuma malami ne wanda ya karanta karantar a kasar dimashku kamar ka ce lecturer ko kuma wanda academic malami dan littafin nashi ma kamar da aka bada labari muqaddima ta ibnu salahi laccoci ne yake gabatarwa dan zai magana akan ah, hadisul mursal zai zo musu da takaddu ya gama bahasi a cikin littafai ya tantance abubuwa sai zo musu irqai muhadara sai ba su kuma sai a kwakwafi da haka da haka ya tsara wannan tafin mai suna muqaddimatu ibn salah malami ne da Allah ya mishi baiwa aka ce a wajen wajen iya tace ilimi da haka ya bude tafai da dama na baya musamman da tafan su hakim su khatibul bagdadi su ainihin rama hurmuzi da makamantansu ya tace wannan ilimin wanda har yanzu ana dogaro da littafin an gina littafai da dama a ƙarƙashin nashi littafin nawawi a taysir wa taqrib akan shi aka gina shi littafin ainihin iraki alfiya da kuma ita kanta tarkhishin muqaddima din littafin ibnu hajar ga sunan da yawa littafin da aka gina akan nashi a baya shi tsakanin sharhi da tarkhishi da waƙe da makamantansu wannan mutumi da rasuwar shi kamar da muka faɗa yau kusan shekara ɗari takwas 800 ɗari bakwai da hamsin ah, da da 95 kalisa Allah ya gafarta musu faj'alaha arba lidhi wa arba litta'dil kama fa fa'ala ibn abi hatim lakinnahu zada alayhi ba'd al-alfaz sai dai ya ƙara wasu lafuzza akan na ibn abi hatim din walam yusannifa fi maratibiha bai sanya su a wasu martabobi daban-daban ba sai ya ƙara a inda ibn abi hatim zai ce martaba ta biyu shine aka ce saduqun shi kuma sai ya ƙara bayan saduqun idan an ce jayyidul hadith ne kun mata martaba ta daban sai da ya ƙara lafuza ne da suka zama kaman wato tagwaye ga wasu lafuza na ibnu abi hatim ina fata mun gane ثم جاء إمام المعدلين والمجرحين الحافظ شمس الدين نعم martaba guda hudu shi a ah, eh, yabo ya tarar shine misali a a wajen amincewa akwai siqatun sabtun ne na farko ko sannan akwai siqatun sannan akwai sadukun sannan akwai sadukun insha Allah kaga kudi kenan ko to in yazo sai ya dauki inda aka ce siqatun sai ya ƙara wasu lafuzar da suke da ma'anar siqatun me ya ne ce to siqatun sai ce ɗaya yake da idan an ce sabtun kawai me ya ne ce sabtun martaba ce daban daga siqatun ya kawo musu wato tagwaye irinsu kaga bai ƙara yawan maratib ba ya ma ya ƙara yawan lafazin da ke wakiltar wasu maratib a gani Na. shi kuma babban malami imamul mu'addilin wal mujarrihin al-hafiz shamsuddin az-zahabi wani mutum malam usman dan muhammad dan usman dan malam usman mai zinari ko baban shi alhaji ne mai zinari shi ake ce mishi al zahabi wannan jama'a wannan malami wani bawan Allah ne da duniya ba taba ganin irin shi kamar da Imam Safadi yake faɗa a cikin littafin shi a Ayyamul Asri wa Awanul Nasr littafin da ya tarihin malaman da ya zamani da su Safadi shine kamar kace malamin da ya gaji ilimin zahabi ko kamar mutum in yanzu ne a siyasa mu ce halifan zahabi ba ka bani. yana da dafi alwafi bil wafayat tarihin malamai ne shi ma kamar yadda wanda yake al'ibar kanna sannan akwai a'wanul a'yanul asr wa a'wanun nasr shahararrun malaman zamani da kuma wanda suka taimaka wajen samun nasarar ilimi da addini a wannan zamani sarakuna da sojoji da malamai da sauransu yake kawo da attajirai to a cikin wannan zakun ne yake cewa zahabi kamar kace Allah ya nuna mishi ya mai kashafin gaba ɗaya al'umma ne ya gansu ido da ido kuma kowanne kamar an manna mishi tab. ga ga ga ga ladan nan da an faɗi komai na shi kuma yadda zaka zo misali ka zo kasuwa ka ga irin kasuwar zamani da nake ba market ko komai da farashin shi kaga ba sai ka tambaya ba komai ka daga da farashin shi a rubuce ko kuma idan ka je misali ka je ka je museum ko ko gidan dabbobi zu kowace dabba a jikin ɗakin da take an mana takarda dauke da duk bayananta sunanta na biology da sunanta na Hausa da na Inyamuranci duka amma baka bukatar tambaya to kamar haka Allah ya warware maka wajen sanin tarihi da mutane laka in ana magana kan darbo adil to za a bi tsarki ibn hajirin da ake bada labari addu'a yayin musamman yace Allah ubangiji ya bashi ilimi irin na zahabi kuma Allah ubangiji ya amshi addu'a sa ga alama kamar da ta bayyana kusan a ce duk wani abu da zahabi yayi shi ma yayi irin sa haka al-Imam sahawi ya bada labari a cikin littafin da ya musamman dan tarihin malamin sa ibn hajar to kaga ko ya zama malami ya kai malami wanda ana adda Allah ya sa a zama irin shi ai ba karaman malami bane to kuma dai yaya ne ayyukan shi na bayyana haka zahabi mawsu'a ce shi kanshi encyclopedia ne na tarihi encyclopedia ne na ilimin tace mazaji tafan shi kala daban-daban mizanu na ikidal wanda yi shi domin rarraba wato raba gaddama akan malaman da wasu sun ce mutanen kirki wasu sun ce mutanen banza akwai alkashi fi du'afa wanda yi shi dan bayani akan malamai masu rauni da ke cikin kutubu sita kawai akwai tabaqatul qurra wanda yi shi dan bayani akan malamai makaranta qur'ani akwai wannan ibar namu wanda yake kawai yana koro tarihi a tatakaice ne na malaman da suka rayu a zamanin da suka shuɗe har zuwa zamanin da yake rayuwa ga shura alamin nubala wanda yi da dan manyan malamai da mashurai sannan ga nan da yawa tafai ga tarihul islam tarihul islam mujalladi 37 ne jama'a tun daga farkon musulunci har zuwa san da shi yake rayu ga kuma da ya gama ma sai tarihin kuma garuruwa al-amsar zawatul asar garuruwa masu tarihin ilimi gari kaza gari kaza yace gari ne iri kaza ga yanayin shi ga yanayin shi ga san da musulunci ya shiga an yi malamin musulunci a wajen kamar wani kamar wani kamar wani da zafi karami haka ga sunan dai jama'a littafai sai iya wanda kaji imam zahabi ya rasu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 748 kamar shekara 600 kenan da 90 kusan shekara 700 shi ma da rasu shi faja'ala at-ta'dil arba'a maratiba wa lillahi khamsa wani taliki nake so ne shi ne jama'a daga cikin abin da ke tabbatar maka da malami ya kai malami shine a ce an shekara 100 200 300 har yanzu shi yana da validity to wani ji fa 800 700 to alama wannan lalle ilimin shi mai nagarta ne dan sai ka tuna ina duka sauran mutanen da ya zamani da su wanda wata kiyar su ma da ilimin su da malantar su wasu ba ma a jin labarin su kwata kwata amma bayan shekara 800 da wani abu har yanzu kafin shi yana da validity Allah gafarta musu da yazo fa ja'ala al-ta'did arba'an arba'a maratib wa rizani khamsa ya sanya hudu ga ta'did ya sanya biyar ga ainihin wato jarh ثم جاء بعده الحافظ زين الدين العراقي المتوفى سنة الست بعد المئة الثانية سيكون مالا إراكي والذي باين أينهم واتو ابن سبهل iraqi ya karatu abun wasu daga cikin ɗaliban Imam Bukhari kamar irin su Maglataya kamar irin su shi Safari din da makamantansu da yazo bayan da ya zo shi kuma iraki Allah ya taimake shi malami ne ya taso cikin wadata kuma ya samu masu taya shi kusan su hudu malamai waɗanda suke aiki a lokaci guda suna taya junansu suna bincike na ilimi suna takhriji da shi da shi maglataya din alhafiz maglataya mai tadhibul ya da kuma tadhib khulas tadhibul kamal akwai kuma wato malamin nan mai littafin abin nasbur raya al-imamu zaira'i shi dan afirka ne malam buzu ne ya koma kasan misra da zama dukan su abokai ne sun yi zamani ɗaya haka suna karantarwa da kuma ainihin sirajuddin al bukhari waɗannan malaman su suka zama kusan abokan juna ne ba sa juna hasada ko gaba irin yanda ne da malamai ke juna saboda yanzu wani shi saboda ba malamai bane na gaskiya malami na gaskiya bai yin hasada dai dan ya kamata malami na gaskiya ba musulmi na gaskiya kawai ban malami na gaskiya to musulmi na gaskiya ko bai yin hasada dan sun Qur'ani ya hana ta da ya ya hana zina da shan giya kaga bai kamata musulmi ya sha giya ko ya zina ko ya ta ba ko bai kamata musulmi ya sada bai kamata ba to zaka sai suka zama idan suna yin aiki ma wani in yana cikin bincike in ya ga abin da zai amfani ɗayan to sai marwa zai kawo mushi da kansu zaka ji suna ba da labarin junansu cewa wannan fa'idar wane ne ya nuna mai ita ko kana kan tattafansu kamar yanzu misali a ce da ka ga ka je kasuwanci ko kaga wata haja za ta amfani wani abokin kasuwancin ka sai ka daga waya ka kira shi ka ce wani eh na ga kaya iri kaza da farashi mai kyau kaza ka zo kai ma ka to haka su kuma suke wa junan su game da ilimi ka sai suka taimaka wa junan su ka su tare kuma suka iya yaye malaman da suka biyo bayan su waɗanda har ba ga irin su ba sune irin su ibn hajar su suka kharraja shi duk waɗannan malaman sun karɓi da ibn hajar su suka kharraja shi zama yadda yake dinnan sannan ah, al-imam al-iraqi ya ya ya samu halin tara dalibai da tara littafai da kuma koya musu ilmomi iri daban-daban waɗanda a lokacin ma an daina jin labarin irin ilmomin ya daga cikin malaman da suka raya ilimin hadisi a kasar Misr bayan da ya je ƙasar Sham ya je karanto shi dan da an fi gane kai karanta mazahib karanta fiqh yazo ya raya wannan ilimin ya raya ilimin ainihin musalahu tarikh da ire-irensu sai wannan ilimin ya yadu ɗaliban suka suka kware sannan kuma ban musu katafariyar maksaba Allah ya gafarta mishi yau da rasuwa Imam al-Iraqi kamar shekara 600 kenan da 32 fazada iddat alfadi wa wajadaha fi kalami ahli alhadith kama qala fi alfiyati kamar da yake faɗa cikin alfiyati yake cewa wal jarh wa ta'dil qad hadzabahu ibn ibn abi hatim iz rattabahu والشيخ زاد ما وزدت ما في كلام أهله وزدت سركي يتي wajar wa ta'dil kaga jar wa ta'dil kada hazabahu an samu wanda ya tace shi wane ne ibnu abi da muka ci idra tabahu yayin da ya tsara shi dalla dalla wa shehu da kuma malam din yace ashehu yana nufin dan ya ƙara a cikin jarhudin da ta'dilu wanda ibnu abi hatim yayi wa zittu ni ma iraki na ƙara ma fi kalami ahlihi wa jannah abin da samu a zancen mace alfiya iraki nan jama'a tana da sauki da daɗi ya kamata ce kowa ya dace zai zuwa ni sai dai ta murmushi kawai ko na ta da ce mutane aka hada shi shiri ita ولكنه لم يميز زيادته زيادته في الألفية سيري بتنتج زيادة أشكال ألفية با وما يذا في شرحها وده كان شيء اللي ذاك شرحي أشكال التبصرة والتذكرة بشرح الألفية شيء شرحي ده كان شيء ثم جاء تلميذه النابغة أمير المؤمنين في الحديث شيء قرر آل بنسا سركم مؤمنين أشكين حديث الحافظ بن حجر الأسقلاني wanda yake tuhon mata aka ce sun kasa yafa wani irin shi kamar yadda wannan ya fada malam Ahmad Shakir ya fada cewa ana tuhumin mata a cikin Ba'isul Hafiz yace mata sun kasa haifan wani irin Ibn Hajar tun da ya mutu duk wanda suka taso sun kasa kaiwa matsayin shi shi ya taso ya kai matsayin wasu da kai gabace shi su zahabi su maglazai da makamantansu amma bayan shi irin sakhawi irin ainihin amiru sanani irin muhammad ibn ali shaukani irin suyuti abdurrahman al-muallim malam nasir ibn albani shi kan shi amurka yake da waɗannan sune suka taso daga baya suka kullo da irin ainihin ilimi da ƙwarewa da juriya irin ta malama amma dukansu waɗannan la yabluguna kun habna hadisi dukansu ba su kai ibn hazm wajen fa'in isti'ab ina ƙara ga mana jama'a kowa ya je dauki littafin in baka samu littafin ba akwai tarjuma sa zaka iya samu a cikin littafin ainihin al-Imam Al-Sakhawi din tarihi da yayi tarihin malaman zamanin sa eh, wanda ya ƙara akan da malamin shi Abdul dawul Lami fi ayan al-qarn al-tasi shi kuma sai zo yayi ainihin wato akan al-qarn al-ashir al-qarn al-ashir malamin shi Abdul Kamina fi ayanil mi'ati samina shi ne ibn hajar shi kuma yazo a dawul lana fi ayanil qarn tasi ko mun gane ibn hajar yayi tarihi malaman karni na takwas ad-durrul kamina fi ayanil mi'ati samina shi kuma yayi ad-dawul lana fi ayanil qarn tasi to a cikin tarihin ibn hajar banda tarihin da yana musamman na ibn hajar mujalladi guda sunan shi ya kwanta mini to in ka karanta zaka gane waye ibn hajar da irin ibnu hajar dabi'a sai da malal albani na surfi zama a cikin littafai ba shi da aiki in banda zama cikin littafai sai zaka ji yana sharhin hadisi kwaya ɗaya, sai ya kwararo maka kusan hanyoyi wajen talatin na hadisi da lafuzin shi da komai da ya shafe shi wasu daban ma har yanzu ba a taba ganin su ba inda yake kuwa wata kila zamani ya shuɗe da su ko sun bata ko suna nan a ajiye ko an sace an kasashen turawa Allah ya bashi wannan baiwar sannan Allah ya bashi baiwar ya dade a duniya yana aikin karantawa bai mutu da wuri ba sannan Allah ya bashi ainihin baiwar cewa ɗaliban da suka kewaye shi ba ɗalibai ne kawai masu saurare ba ɗalibai ne ɗaliban ilimin da suke taya shi aiki su ne irin su sakawi din irin su baqa'i da makamantansu sun taya shi ayyuka game da tahrijin hadisai game da makamantansu da haka ya rubutu a cikin fiƙihun hadisi ya rubutu a cikin sharhin hadisi kaga fiƙihun hadisi za ka ɗauki kamar bulugul maram sharhin hadisi kaman ka dauki fathul bari ya rubutu a cikin tarihin mazaji tun da kan tahdibu tahdib taqribu tahdib da kuma al-isaba fi jami'i sahaba ya rubutu a cikin mustalah kanana da manya ya rubutu a cikin ainihin wato masail waɗanda ba waɗannan ba ga sunan birjik sai wanda ka gani sannan kuma yayi fahari na hadisi mun yi magana akan wasu sanda muke fahimtar dinin sunna duk muna nan da su anan so sai zama ibnu hajar ya zama wata mausu'a sharhin bukhari din da kake gani kafin ya zo ya yi shi akwai abubuwa da dama da an haƙura cewa za a fahimce su game da bukhari sai da Allah ya kawo shi ne shekara wajen 26 yana sharhin yana kanta da littafin shi sa da ya gama kanta da sai da aka yi gagarumar walima a kasar ainihin wato Misra dan karrama shi da yabo ga Allah da abin da ya faru shekara 26 yana rubuta sharhi ya karantar da sharhi ya karantar da shi da kai duk juma'a aka ce an tashi sallar juma'a yana zama a majalisin masallaci a kasar ainihin wato alkahira yana karantar da ta wannan karatu baya fasa shi in ba tafiya ba yi aikin hajji ko rashin lafiya ko ta larura baya fasa wannan karantawar shekara ko 26 kaga malami irin wannan ya bambanta da irin malamai yanzu wanda kawai zai mutum zai dan zai wasu yan watanni yana dan wasu yan dabaru kawai sai a ce ya zama da kenan kawai sai a dinga ganin daga sai kamar musaidi dan ba nan da musaidi ne ba a kuturawa ma'anan dakta na amma kaga ƙarya ne zaki dakta ne wanda ba ma su yi abin da ya kamata su yi ga sanan sun cika gani Allah ya samu dace eh kwarai kuwa suna nan da yawa sahawi ma ya lissafo su da yawa littafan da ibn hajar ya rubuta da dama hanyar da ba ma su da yawa ba ba malami ne irin wanda kake tunani ba ka dauka wai wani malami da ka taba ganin irin shi a ba wane su ai har yanzu ba su kai ba har yanzu ba wani malamin da ya kai kamar shi wannan magana gaskiya ce yawa sai dai na saman shi amma wanda suka biyo a bayan shi har yanzu gaskiya ba ta bayyana ga wani malami da ya kai irin ibn hajar ba akwai bawa da Allah yake mutane ala a wani fanni amma dai a ce malami complete malamin hadisi ne shi kuma wanda ya zo daga baya baya din haka gaskiya sai an caza ibn hajar ya rasu ja shekara 852 da rasuwar sai yau shekara 500 kenan da da kamar 86 insha Allah ya rasu cikin karni da tare kenan ko da ووضع لألفاظ الجر bayanan tartiban ترتيبا أدق ممن سبقوه fi ya sanya ما masu ainihin dukka tantancewa fiye da waɗanda suka zo sa kamata ta ce, wa kana lahu fihi asalatul wabtikaru Allah ya bashi kuma asala originality yana da ainihin zurfin basira kawo abin da ba wanda ya riga shi shine original ji kuma ya zama ilimi ta tace ne summa ja'a tilmiduhu al-hafiz al-mu'arrikh Abdurrahman al-Sakhawi sai kuma malam Sakhawi wanda shine halifan shi ko shine goye mai ilimi da makarantar Ibn Hajar ya ta rigima da da jama'a wanda suke so su rabi Ibn Hajar a lokacin irin su Suyuti sun yi rigima sosai da da Suyuti yana da tabi al-Kawi ala dimazi Suyuti Eh, wai lalal akan kwakwalwar suyuti ta burkice shi kuma shi kuma masu eh, masuyuti raddi shi kuma eh, ba zan zai tana sunan shi ba sun tawo sunan sa raddi raddin ma har ya wuce misali idan ka karanta wannan littafin addu'ul dawul lami fi ayyul karni tasi ka karanta tarihin suyuti a ciki ba za ka sai suyuti kwandara ba babu adalci a ciki saboda dan adam idan ɗan dan adam bai iya sa san rai sai ka ba malami ba in ka karanta abin da sakawi ya faɗa akan suyuti ce suyuti wani mutum ne kawai wanda ya jarabta da san malanta bai da wani ilimi ya tare da tafai saboda uban shi ya mutum mun shiga da kudi ya siyo da tafai bai ma san komai ba shikenan ya ce wai ya iya kaza ya iya kaza ya iya kaza wai har ma tarihin kai shi yace amma da Allah ya tashi kama shi sai ce bai iya lissafi ba ce to kaga wanda bai iya lissafi ba za iya wani ilimi ai babu ba da zai iya ilimi yayi maganganu sosai akan zama kowa je karanta wannan zaka zaka sauka kanka game da yadda kake damuwan kaji wani malami na su kawai ka duba da ilimin sahawi amma in ka ji maganar da ya fara duk malamai su tabbatar da wannan magana akwai gadinci a cikin babu adalci a ciki to shi ma kuma haka su din shi ma ya mushi a cikin nashi raddin da yake in ka karanta a cikin littafin su tarihin shi na at-tahaddud bi ni'matillah yana ambatan cewa yana fadan abin da ya sani game da kanshi ne saboda mutane ba su san shi ba kuma suna yin maganganu wanda za su kai su wuta haka mai za su kai su wuta a sanade shi kuma yana ishara ne ga sahawi shi sahawi gani yake malamin mu ne ibnu hajar shi ya karantar da mu shi yayi mu ya za a yi wani kawai ya zo bai ma shi ba kawai ya ce yana so ya dinga danganta kanshi da shi shine fa asalin kana suyuti bai su ibnu hajar ba yana kawai sana suyuti ibnu hajar ya rasu ya shigo ƙasar alkahira ya tarar da ibnu hajar bai dade da rasuwa ba amma ga bakayana na ɗaliban shi sai ya shiga cikin su sai zama Allah ya mishi kuma basira da saurin idrakin abubuwa sai nan da nan yana nema ya shige gaba shi ne aka nema ta kan mai birki shi ne abu shi ne sanadin rikicin Sanadiyar rikicin kenan wa tilkal ayyamun dawud ha bainan nas Allah shi kyautu shi ne sai yake cewa sakau ya rasu da shekara 900 da shekara biyu kuma shekara 500 kenan da talasiyuki da shi sakawi ko da shi sakawi yau shekara 536 fi sharhi li alfiyat al-iraqi a sharhin da yayi littafin iraqi fa zada alaihi ya ƙara mishi wa ala ghairihi alfadan wa qafa alaiha min kalam ahli al-ilm wa sa'adhkuru fi as-safahat al-atiya taqsim ha'ula'i لألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها يعني زي بكون داي باين داي ابن ابي حاتم za mu ji nashi daga nan mu ji ainihin malam dan salahi daga malam dan salahi kowa ka ji nashi har a kai ga ainihin wato karshen waɗannan misali na'am to zama wanda yake zuwa makarantar nan masu gadi suna tana mai security suna tana da cewa kowa ya dinga zuwa da gate pass shi wanda ya san yana zuwa karatun nan ba anan yake bai dinga zuwa da guest pass din shi ah, ah, don masu aiki a get da san san wasu ba kuma yanayin rayuwar nan ta yanzu ba ka barin kowa kawai shi da kake kowa su ba mu gube da kama kamar yadda mutane suke cewa sai kuma jaka daga cikin dokoki shine ba a shigowa nan da duk wata jaka da take wato conceal za ta iya concealing abubuwa ba mu kiyaye da Allah kada mutum ya doge ta ce an mishi ba daidai ba نعم اسمعني إيه؟ نوبي نعم،, نعم آه نو نعم، يا بابا ابن الصلاحي يا دي مش مختصر إن بابا إن شاء الله نووي نعم، أنا ده مختصر ابن الصلاحي با التقريب والتيسير وند سيدي يما شرح تدريب الراوي آه بنسي نوبي na ce abin nan abin nan na ce da su shi hakim da khatibul bagdadi na faɗi nawawi to kuskuren harshe ne jazakallahu khairan sanata 57 wa 100 shekara ta 157 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama malam zahabi yace fiha tufiya al-husayn ibn waqid al-marwazi qadi marwa a wannan shekara alƙalin ƙasar marwa mai suna Hussein ibn Waqid ya rasu an Abdurrahman Abdullahi ibn Buraida wa tabaqati yana da hadisi a cikin Bukhari amma mu'allakan sai Muslim wal arba'a sun fitar mai da hadisi wasu daga cikin malaman hadisi sun kiyan san riwayata saboda wai an ce kullum ya tashi daga majalisin majalisin alƙalanci sai a ga ya je ya ya sai nama ya cika an cika mishi me za a ce kenan takarda da nama ko yayi wallahu a'lam sai suka kaman wai cin hanci ne da yake samu a food yake siyan nama da shi shi kuma cin daɗi kawai yake sai suka kyantar wa shi an tambayi ibnu imam ya ce a ba mu san shi da wani mugun hali ba ma tafi da haka muslim ya fita mai da hadisi haka alaimatul arba wa fi safarin imamu shamiyina sai kuma a kawatan safar na wannan shekara limamin mutanen ƙasar sha shine abu amr Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i Allahu akbar Malam Abu Amr Abdurrahman gidan Amru al-Auza'i mutumin Auza asali al-Auza shine kamar kace zango ko sabon gari wata anguwa ce a wajen garin Dimashq inda kowa ka zo na zo suke zama Dama asalin iyayen shi wato kamammun bayi ne da aka kama daga cikin bayin da aka kama a fatahu sand sandi yanzu cikin kasar India take daga ta aka kamo su da suka zo kuma bayan sun yantu kamar yadda aka saba sai suka koma gefen gari kamar yanzu misali a garuruwa irin waɗanda suke suna da tarihi za ga gefen garuruwa akwai al'umma baki zango ko sabon gari ko tudu ko wane ne ko ga sunan dai kilafata ga sunan wurare irin talakawa ko to idan ake ce ma al'auza dan ma'anan ainihin asalin ma'anan al'auza shine mutafarrik wato abubuwa daban-daban ka zo na zo to a wannan anguwar ya taso nan aka yi shi wato a geto aka yi shi kenan wannan malamin amma daga baya yayi kaura ya bar anguwar ya koma birnin Beirut birnin Beirut wanda shine babban birnin ainihin wato kasar Lebanon ta yanzu anan ya rayu anan ya mutu amma dai wannan haka malamai suka ambata ka kanta littafin ainihin ko al-Imam Bahdi ya ambata cikin tarihin sa haka al-Imam ainihin Ibn Asakir a cikin tarihi Dimashq haka ainihin wato duk dai malamai suka ba da labari wanda suka tare su cewa ga asalin inda wallahu ta'ala a'lam sai zaki ci mishi al-auza'i al-faqih malamin fiqhun nan rawa an al-qasim ibn mukhaymara wa ata'ib wa khalqin kathirin min at-tabi'in malam auza'i yana da riwaya a wurin malamai da dama daga cikin tabi'ai wa kana ra'san fil ilmi wal amali ya kasance jagora wajen ilimi da kuma aiki da ilimi jammal manaqibi yana da falaloli ta yawa Allah ya mishi martabobi da yawa kuma ilmihi bayan kuma sa kana an fil kitabati wa tarassul ya kware wajen rubuce rubucen wasiku akan bashi rubuta wa mutane sakonni sarki Abu Ja'far Mansur yana girmama wato composition sa in ya rubuta maka wasiƙa ko ya rubuta maka wani sako to da abin da kake so za iya gamsar da wato recipient Allah ya mishi wannan baiwa yana da yana da eloquence a rubuce shi qala al-hikl ibn ziyad ajaba al-auza'i fi 70 al mas'alati auza'i ya bada amsa akan fatawa guda 70 fatawa da aka mai bada amsa wani mutum kila an ce kana isma'il ibn ayyash wa qala isma'il ibn ayyash isma'il dan ayyash ke cewa nasa sanata 40 wa 100 yaquluna al-auza'i al-yawm alimul ummah Ya ce a shekara ta ɗari arba'in kamar kafin shekara 17 da raso shi kenan ko tun lokacin ya zama malamin da ana cewa shine malamin duka al'umma duka al'umma tana ji da shi ana sauraron shi ana bashi muhimmanci wa qala abdullahi ibn al-khuwairi quraidi kana al-awza'i afdal ahli zamani shi awza'i ya fi dukkanin mutanen zamani shi falala wa qala al-walid ibn muslim ma ra'aytu akthar ijtihadan fi ibadati min al-awza'i ce ban taɓa ganin wanda ya kai auza'i ƙoƙari wajen bautar Allah ba wa qala misharu kana yuhyi al-laila salatan wa qur'anan wa buka yana raya dare yana sallah yana karatun Alƙur'ani, yana kuka wa mata fil hamma ya mutu ne a cikin bayi ablaqat alaihim ra'atuhu al-baba abab al-hammami wa nasiyatuhu fa mata matarsa ta rufe shi a cikin bayi ta manta da shi ya mutu rahimahullahu yadda abin ya faru jama'a an ce ana tsananin sanyi ne ya shiga bayi zai wanka sai ya ce a shigo mai da kasko dan ya dinga jin a tsima bayi da aka shigo da kaskon aka ja kofa aka rufe sai itatuwan kaskon suka dinga tada hayaki maimakon dini maimakon diko sai suka dinga bada hayaki wannan hayakin ne ya ya su fitin shi kafin abu abu da sai aka tarar da shi kawai ainihin wato ya kwanta yadda gawa ce kwanciya, yana kallon alƙibla aka tarar da gawar shi a haka babban malami ne jama'a al-Imam al-Auza'i wannan ba zai a cikin tarihin shi da haka ta Ali Hasan din wanzur lizama wajibi kowa ya je karanta Sirru Alamin Nubala da littafin tarihu Madinatu Dimashq Madinatu Dimashq na Ibn Asakir Dimashq ya mushi tarihi Mustafa Mustafid mai fadi haka Imam Zahabi da gaskiya ban za mu kara shi ne na farko kamar yadda muka ji cewa iyayen shi asalin su wato bayi dan bayi ne ba dan kowa bane kuma uban nashi ma ya mutu ya bar shi yana yaro uwar shi ce ta dinga tarbiyarsa shi sa har wani daga cikin malamai yakan kalle shi ce oh ni ina ganin aya Allah game da kai yace ga 'ya'yan sarakuna nan da 'ya'yan attajirai da 'ya'yan masu gata an yi an yi su shiri su zama malamai abu ya gagara sai kuma dan maraya maraya wanda baka da kowa rukon mace Allah ya maka falala ka zama malami babba Sai tsoron Allah mai ilimi da kowa ya ji labarin shi a duniya yakan yakan kalle shi wannan magana asali auza'i da ya taso yana matashi ba dalibi bane sai da aka tura shi cikin wata runduna su je a kai wani dauki ga sojojin musulunci a wani waje to daga nan kawai shi kenan sai fara koyon karatu a cikin rundunar yaki sai wani daga cikin abokan tafiya shi kai ko ina ganin sai ka fi basira a cikin karatu fiye da basira ka a cikin aikin soja ina ganin ka tafi karatu sai shi ne sai bar rundunar nan ya yi resigning kenan sai kama hanyar kasar basara da ya je kasar basara aka ce tafi gun hassan albasari da kuma muhammadu dan sirina da ya je sai tara hassan albasari ya rasu mako guda kenan da rasuwarsa muhammadu dan sirina kuma yana kwanci yana rashin lafiya da azumi shi bai tashi ba da aka bai ji hadisi daga gare su da haka sai bai yi ƙasa a gwiwa ba sai ya ci gaba da neman ilimi ya koyi hadisi a gun sama da mutane wajen ɗari malaman shi yayi yawo yayi ta karatu littafin shi sun taɓa konewa gaba daya an taɓa mashi gobara a gidan shi littafin shi kone gaba daya amma bai rasa ilimin sa bai ruɗe ba bai komai ba an nemi yayi alƙalanci zamanin halifa na banu umayya an nema ba shi alƙalanci ya ƙi yadda da ƙyar suka dame shi da ya zo na majalisar alƙalanci rana ɗaya kawai yayi a ofishin alƙalancin yaje ta kuka yana roƙo don Allah a taimake shi a kyale shi aka ce to je ka an kyale ka lokacin da aka aka kawo ƙarshen daular banu umayya ya fuskanci wani ibtila'i a hannun a hannun muhammad abdullahi ibn ali ɗaya daga cikin kwamandojin wanda ya karya dimashq aka da suka ci dimashq da yaki aka ta kashe banu umayya din nan aka kashe aka kashe sai aka ce waye malamin da yafi kowa ilimi a garin aka ce a wazai sai wannan azzalumin shugaba ya ce a ji a zo mun da shi aka je aka zo da shi ya ce aka shigo da ni ana da riƙe da ni ga sahu guda biyu na sojoji kowa da takobi a rike aka tsaye shi gaban sarkin sarki yake ce mishi me kake gani abin da muke yi gaskiya ne muke ko zalunci yace har zan yi dan dabaru aka tana tana tsayuwa ta a gaban Allah na tsaya a gaban Allah ba za yi ne wata dabara ba ce kawai sai na ce to ga mulki da ma ai ne karfi ke kwace shi ce ya kake ganin kisan da ake wa banu umayya yace kisan da ake musu zalunci ya jawo hadisi da isnadin shi haddathani fulan an fulan an fulan la yahillu damu imri'in muslimin illa ala adi falatat as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa menene ma wani fariqul dini shi da aka kisan da ake musu zalunci sarkin ya daka min a wace wai hak kai baka san cewa wannan mulkin annabi yayi wasiya cewa sai ɗan gidan shi ba yace da annabi yayi wasiya da Ali bai kyale Abubakar da Umar da Usman suka gabashi ba ya take kai abin shi yace ya kake ganin dukiyoyin shi da muka kwashi yace idan abun su halal ce to kun ci haram idan abun su haram ce kun ci haram da yafi nasu ake ci kai kufta da shi kufta da shi yace na juya ina ina jira in ji cewa da kaina ya faɗo sai har fita waje sai da ana kwala min kira shi shikenan an turo a kashe ni sai na sauka daga abun hawa na kabbarta sallah ce bari ne raka'a biyu ka ba kashe ni sai aka zo mai da buhun kayis na na kudi aka ce gashi sarki ya ce a kawo maka ya ansa yake kafa ne sai gida na rabar da su kudin gaba daya haji auliya ku nan da ma na gaskiya ya daga cikin waltaka ko ka iya faɗan gaskiya a gaban sarki azzali kalla asabul kafi in qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha a gaban sarkin da yake da Allah ta'ala ta ka ba suka faɗi wannan sarkin da yake cewa shi Allah ne daka yanzu da ake cewa a tarihi ko suka miƙe su kuma matasa ne ƴaƴan sarakuna ne ajibota ne ma kace gaba din su ƴaƴan ministoci ne da ƴan fada suka miƙe suka yi wannan magana su da kansu suka ce da kad kunna idan shabaka mun faru aiki ko to iya iya faɗan gaskiya a gaban sarki adi sai wanda Allah ya bashi gamdakata irin wannan al-imamu zahid al-imamu al-auza'i kenan Allah ya gafarta mishi ah, haka ya faru gare shi tare da tare da Abu Ja'far Mansur ya shiga gurin shi ya ya mishi ya mishi wa'azi ya ya ya ya mai gaskiya yace ana zalunci a kofar gidanka kana zaune Allah zai tambaye ka ka ji tsoron Allah ma'ana in ka je ba zuwa gun wani shugaba shine aibi ga malami ba amma in ka je me ka faɗa ne ka faɗa ne san zuciye shi ne ko kuwa ka faɗa mishi ya fice yakin al'umma ne dan misali yanzu gaba duk wani shugaba ban cire maka ba duk shugabannin da suke rayuwa yanzu duk wanda wani malami ya je gun shi akwai abin da zaka tar yanayi na zalunci da ya kamata ka gane saboda mafi yawan su azalimai wato abin da suke yi ya saba wa ka'idojin shugabanci a musulunci to kafin ka yabe su wajibi ne ka ga musu dan a ka'ida shugaban musu musulunci daidai da riga bai kamata wani gwamna ya dinga sa wa talakawa ba yes balantana ya dinga hawo motar ta fita su ko ya fi su albashi ba a ba mutum albashi ya fi kowa saboda shugabanci wannan ba musulunci ba kalli sai na umar da ya zo ce isma'u wa'u mai salmanu ya ce la san alaka wala da ba za a ji ba ba kai sa a ji ba kai a ne me nayi yace ina ka samu mayafi na kai zama biyu me ya aka yi mu ɗaɗɗaya kai biyu kai biyu mai umar ya ce ita ina abdullahi ka taimaka min da amsa Abdullahi ya ce eh gaskiya ne sai aka ba babana yadda aka ba ku wada ɗayan na ne na bashi amma yanzu ma ku kalla ku gani ruwa wannan ba kai saka shayar wanda gwamnati yake sha ruwa wannan wanda wanda shine madda ta farko ta rayuwa haka abinci haka wurin kwanciya balantana kuma mota ma'ana duk wannan alfarmar da ake musu tafi ta talakawa zalunci ne in dai musulunci ake magana zalunci ne ba daidai bane kuma har a provision na constitution ba haka ba dan ba ana ce ana koyi da ingila da amerika ba haka ingila da amerika suke haka suke wannan ka su shugaba dare ɗaya ya azurta kanshi da dukiya al'umma kuma baya ga haka wai in zai tafi duk a kwashe dukiya ya tafi da ita yanzu saboda wani raina hankali ma za a sai wa duka tsofin shugabannin kasa motoci kamar su rasa abin hawa wai su baban gida din yanzu da su Obasanjo da su waye duk an lissafa su wai za a za a sai musu kowa wai sabuwar mota wani tukuici za a bi shi da shi bayan abin zuwa gari na hankali kama kamata ya ce motar da gwamnan Kaduna ke hawa da gwamnan Kano irin wannan gwamnan ne da talakawa suke hawa ɗan kwasan in ko za su hawa wannan sababbin to sai kowanne talaka hawa irin su wannan muna magana musulunci kenan ma. haka rigunan za su saka haka abincin da za su ci haka in an ɗauke wutar lantarki a anguwar talakawa to su ma ɗauke musu ma'ana su dinga jin talakawa suke ji sai na Umar da ana yunwa me ya ce ya ce a daina bashi waina gurasa da mai shi ma a bashi tsuran gurasa yadda talakawa ba su samun man da za su dangwala dan ya ji yadda suke ji kajin waɗannan su ne shugabanni na gaske wanda za su wuce salin alin amma waɗannan na yanzu waɗanda ba sa girmama doka Allah ba kuma sa girmama ta shan suka ba su girmamawa kawai son zuciyarsu ko suke aiki ci so da haka ba wai zuwa gun shugaba ba in ka je me zaka gane ya kamata duk san da kaje wani shugaba farko tukunna ka mishi nasiha akan dukiya al'umma akan rayukansu akan mutuncinsu waɗannan kudatul khams da ya kamata ya tsare musu wajibi ne a mai nasiha akan waɗannan in ka san ba za ka yi wannan ba ka je kawai amma in ya zama in ka je ko za ka nuna mishi ne ai jama'a suna ta yabo Allah ya saka da alheri mun zo neman taimako ne ma yanzu kaza kaza kaza kuma ba ka taimakon ka shake shi dole dole ka bata da mutanen ka saboda kana cikin yunwa suna cikin yunwa sun ga kowa dare ne kai kuma ka juya ka zo ka fara wani gini kan kame ne ka shigo gari ka fara gina shaguna kana siye gidajen talakawa din da ka wutar suwa ka siye gidan har hakiki guda ya kusa zama naka ko baka da wata sana'a sai wannan wa dole talakawa su jawo shi dole ne wannan ba yadda aka iya kuma dole su zage ka su tsine maka albarka ko su wade su baka wuce malamai ne suka faɗa da wannan hadarin Allah kaɗai sai yawan su Allah shi kyauta da jama'a abinda muke magana kai iya fada wa sarki gaskiya iya fada wa shugaba gaskiya ba ta'ayiri ba a faɗa ne gaskiya a mai nasiha ya ainihin wato kuma nasiha ko ka ga mishi wani ka tsoron Allah wannan muqami da kake zaka bar shi kuma Allah ya tambaye ka da sarakunan sun gane masu ga musu irin wannan sune buka yake su ma ba su san irin waɗannan sanda al-Imam al-Auza'i rasu kamar da malamai suka ba da labari abin da ya bari gaba ɗaya gadan shi dinari shida kamar ka ce naira ɗari shida wataƙila ko naira sittin abin da ya bari kenan abin da ya bari kenan duniya shi gaba ɗaya ya ba komai ba in ban da dinari shida a ƙasar Beirut ƙasar Beirut har yanzu ƙasa ce akwai kiristoci har yanzu tun tarihi da ma kirista ce da ya rasu haka aka fito da na'izarsa da musulmai da kirista da yahudu da nasara kowa ana ta kuka kirista suna ta birgima suna faɗuwa ƙasai da suke irin Eh, irin da inda suke yi kuka an mutuwa suna watsa kasa a kansu suna bakin ciki cewa malami man of god ko na Allah ya mutu saboda mutumin kirki ne kamar da kaza ya ambata ya shahara wajen aiki da kuma wajen ainihin wato eh, abin nan karatu an gane shi mafarkayya ta dama mafarki da aka yi akan shi an shi. tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ganshi aljanna an ganshi ah, manzo Allah ya yarda da aikin shi an ganshi Allah ya ɗaukaka shi akwai manamat da dama da al-imamu ibnu asakir ya ruwaito da kuma haka shi ma zahabi ya kawo sun su haka zaka ga wasu a cikin kitabul manamat na ainihin ibn abdul duniya wanda suke ba da labarin irin abubuwan da aka gani akan shi ba wa muna cewa ai hujjar mafarki bane amma mafarki yana zama bushra to ma annabi ya ce mafarkin mumini wato ɗaya bisa arba'in ne na annabta to ruqya saliha da muminai suke yi ma kansu ko wasu ƴan uwansu tana iya tabbata tana iya zama alama bishara ta alkhairi haka amma ba tana zama mu'tamad ne a ce ai an yanke kirsewa ba duk da yake haka na iya faruwa fa idan ka je karanta a cikin tarihin auza'i din nan akwai wanda daga cikin malamai ba zan iya tuna sunansa ba yi mafarki ɗalibai suka zo sai ce musu rana kaza zan mutu ana kawo malam lafiya ce kwarai ku ranar ta yi aka zo makaranta sai a gan da rai sai ce ba ku je kun nemo eh, likafani da da makara ba a ji an wani kafin a makara ba yau nan ba zan mutu ba shi kama da kake wannan magana ne yace mafarki nayi mafarkin da nayi ga dukkanin sauran gaban mafarkin gaskiya ne da shi mafarki shine ne mafarkin aka nuna mini cewa malam wani ya faɗa wa gari yace malam wani abin da yake yi da ikhlasi yake yace kuma dama na sa akan ikhlasi yake ga an nuna mini kuma malam wani ya faɗi wani dan bid'a yace shi kuma aka tabbatar mini a mafarkin aka ce mun dan bid'a kuma dama na san dan bid'a ne yake kuma sai aka ce mun ni kuma zan mutar yau din nan ce ya zai na gaskata bangarori biyu na farkin na kasa gaskata wannan mai ba labari yake cewa kafin azhar ya mutu da ai sallah azhar bai mutu yana musu wannan zancen da safi kafin azhar ya mutu kaga mafarkin shi shi ya zama hakika kenan irin wannan na iya faruwa ga mutum in Allah ya so ya jarabci shi ko Allah ya nuna wata ɗaukaka shi da makamantansu abinda kullum muke ta jama'a shine a matsayin mu na ɗaliban ilimi ko sai mun yi ɗalibta ilimin nan fa jama'a da gaske wannan abubuwan da ake faɗan su ana samari din su ana ɗan gutsuro su da wanda aka ɗan tuno da wanda aka yi samari aka aka faɗa wajibi ne mu je mu karanta su karatu na ba ni zube ban ƙwarya ta yalla dalla jama'a kuma kayan karatun ne suna da saukin samuwa suna da saukin samuwa eh, eh, jiya na daɗe a cikin labarar nan da safe ina jin kusan ni kaɗai ne ko sai awal da yake tsaron wajen suna cewa oh kin ka fannin suna ta kwance sai mutane kusa sun sa ta yawo abin su har kawai dinga tunani a cikin raina nace oh ikon Allah sai suna kwance suna kawai suna jira ko kuma duk muna ta yawo a duniya kawai ba mu samu komai da muke na wani duniya ba ba ni da nera hamsin ko a lokacin da sanar nake magana na san kuma mafi ma ba su da nera hamsin a da lokacin mafi ko yanzu ana, amma kuma ta yawo ga abin da zai amfani mu kuma ba ma yi shedan ya riga ya gama rubutun jama'a to wannan fa ga ɗaliban ilimi kenan musamman kuma saboda jama'a kar mu manta challenges din ilimi a kasan nan suna ƙara karuwa ne saboda bid'o'i na ƙara fitowa da kunnuwansu masu kiran su kansu da malamai suna ƙara yawaita sannan kuma waɗannan yan bid'an misali ƴan shi'a bil akhas suna can suna training din jama'a su dan su zo malanta a ƙasar nan su muƙabalanci sunna mu kuma kawai muna nan mun rungu Allah ya kawai muna tun musu akan shirme to za a kai lokacin da idan ƴan shi'an nan suka fara dawowa daga Iran da Lebanon da makamantansu to za su kawo wa shi'a suna kalubalen da zai wuya malaman da ke wannan lokacin da ba su garabu ba su iya wato withstanding wannan challenge a inda ma tafiya a wannan wannan wato abin nan a sharon tsayin da muke al-Imam al-Auza'i jama'a ya rayu tare da wasu malamai a karan. waɗanda kullum in ana tarihinsa ana kwatanta shi da su a garuruwa ne a lokacin akwai maliku a madina akwai al'imamu sauri sufiyanu sauri shi ma yi mafarki ran da auza'i zai mutu wani yanzu ya bashi labari ga anas wani shi algaba ta malam ne mafarkin na ga wata fulawa raihana saqatat min al-maghrib sai ce mishi in dai gaskiya ka faɗa yau yau din nan wani ne ya rusu auza'i ne yanzu in ji Sufyan sauri da aka rubuta aka aje kuma da labari yazo sai aka tarar da ranan da ya rasu wannan sa cikin akran din shi auza'i yana da maliku amin da Sufyan sauri maliku a Madina Sufyan sauri a kasar Kufa sai al ibnu ibn Sa'ad al-Misri a kasar Misra sai kuma kasar Basra Hammad dan Salama a kasar Basra sai kuma Ma'mar ibn Rashid al-Asdi shi kuma a kasar Yemen kenan waɗannan su ne a karan ɗin shi don ka kalla kuma duka tarihi rasulsu za ga sun su ne kusan lokaci guda kamar yanda shi wannan muna karan tarihin shi a shekara ta 157 ko 157 na 157 misali don ka dauki Imam Malik shi kuma Malik ya rasu 179 ne zamu zo can gaba akan shi a a Madina kenan shi kuma a Sufyan Sauri mun wuce a baya ko 161 Sufyan Sauri kaga tsakanin shi da wannan oke zai zo a gaba ne kuma ne muku ci a baya oke wanda muku ci a baya ma'amar ne ko ma'amar ma'amar a shekara ta 153 ma'amar ya rasu Abu Hanifa 51 Amr dan Salama 167 Layth dan Sa'd al-Misri tsakanin su da Imam Malik shekara hudu ne shi ya rasu 175 Malik 179 idan zamu zo kan tarihin su da dama to dukkaninsu a lokacin malamai ne jibalu ne na malamai kowa ya tare wa musulunci wannan gari in aka aka kwatance a ce auza'i fi sham ko sufyan al-thawri fil kufa ahmad dan salama fil basra malik fil madina layth bin sa'd fi misr ma'mar ibn rashid fil fil abin fil yaman haka suka tarewa musulmai duk waɗannan wurare sai zama a ko'ina waɗannan garuruwan musulunci bai kasa bai fasa samun gatar da yake da ita ba an tabbata mai imamu ahmad aka tambaye shi game da waɗannan malaman aka ce me ka ce game da mata ulufi maliku malik sai ce maliku hadisun sahihun wa ra'ayun da'if hadisi dai ingantacce ne amma fatoyi masu rauni saboda suna saba wa hadisi aka ce me ka ce kuma game da ah, shi eh, auza'i ce auza'i hadisun da'ifun wa ra'yun da'if saboda auza'i na aiki da hadisai masu rauni abin da yake nufi kenan auza'i na aiki da hadisai masu rauni mursalai da maqtu'ai karkashin haka yana da fatawoyi masu rauni ya da mazhabin shi sananne daga baya ne mazhabin ya kamata a ce akwai auza'iyya har yanzu yadda yake da malikiya amma shi kuma talasha ba da qurune aka ce me zaka ce game da shafi'i yace ra'ayun sahihun wa hadisun sahihun shafi'i kenan ko sai aka ce wa fulanun wa kuma ba yace la ra'ayin wala hadis wa kenan yayi dai ne kun gano <laughs> abu ali ba yake ne ce wa fulanin ce la ra'ayin wala hadis wani yazo din sai ya kusa bindiga saboda baki shi eh mana abinda yake nufi a shi irin nashi mazhabin saboda shi ma Muhammad ai shi bai ma yadda fatawoyin shi ba a rubuta ba balantana na wani Fatoyin shi ma sai bayan rasuwar shi da shekara ashirin khallal ya taso ya bi ta rasu abubakar ne khallal imam ahmad baya yadda yana bada fatawa na rubutawa san baya yadda hadisi kawai amma bayan rasuwar shi sai aka ga ana bukatuwa zuwa ga fatoyin nan shine khallal ya bi ta rasu daga cikin maganganun al-imam al-auza'i akwai inda yake cewa ah, man aksara zikral mauti man akthara zikral mauti kafahu al-yasir wanda yayi tuna mutuwa to abu kadan a nan sai ishe shi wa man arafa annan mantiqahu min amalihi qalla kalamu wanda ya san cewa maganar shi za a lissafa ta ranar alkiyama cikin ayyukan shi sai ga ya rage mai yawan magana yana cewa kuma ya taba rubuta ma katada a kasar basara yace in kana tiddaru qad farraqatna farraqat bainana wa bainaka fa inna ulfatal islami baina ahliha jami'a yace ko da yake gari ya raba tsakankanin mu ni da kai amma dai zumuntan musulunci tana nan a ko ina ma'ana da ɗan uwanka musulmi a ko ina dan uwanka yace yana cewa kuma man aqala qiyamal layli a menene hawwana Allahu alaihi qiyama yawmul qiyama huqufa yawmul qiyama shi wanda yake yawan qiyamul laili to Allah zai sauka mishi tsayuwa ranar alkiyama dan dama ya saba tsayuwa yana da endurance ta tsayuwa sai tun a duniya ko eh yana cewa kuma la yastami hubba usmana wa ali illa fi qalbi mu'min ba wanda ke iya kauna usman ya ƙaunaci aliyu a lokaci guda sai mu'min dan nasiba da ƴan shi'a eh, rafida ba ta iya hada wannan guda suna da aqidar wala wal bara cewa sai dai ka so ɗaya ka bar ɗaya baka iya hada su ko yana cewa kuma idza arada Allah qubhan ah, idza ah, ah, sharran menene mai shi idza idza sharran fataha alaihim jadal wa mana'ahum amal idza sharran fataha jadal wa amal idan Allah ya so mutane da sharri ya so su lalace to sai bude musu kofar saɓani da rikici da jayayya da musu ba su da yake sai musu sannan kuma wa mana ahumul amal sai kuma Allah yana cin aikin da ya kamata ba za su yi wani aiki da za su ci gaba sai sun yi shekara da shekaru suna musu su rasa inda sa irin yadda ashabul kalam suke mutum ya cinye rayuwar shi yana yana ta hayaniya sai da ƙarshe kuma da kanshi ya dinga nadama yace wa lam nastafid min ba'atina tuli umrina siwa an jama'ana fi qila wa qal ko me farkon waka na wanda farkon waka eh wani kina farkon waka farkon baito kafin nihayat iqdamul uqul iqal ko wa sa'i وسعي الآمنين وغاية سعي العالمين بلد ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا طول عمرنا siwa an jama'ana fi kila wa qad ya gama ci rayuwar shi amma ya dawo yana wannan nadama yana wannan musu a cikin maganganun shi duk wani maganganun da ake cewa ne ya iya hada maganganu ya ce almu'minu yatakallamu qalilan wa ya'malu kaseeran wal munafiqu yatakallamu kaseeran wa ya'malu qalilan ko wala yajuna salata illa wa hum kusala a cikin kasala duk wani aiki alheri za ka ga munafiki a cikin kasala yake shi bai yin shi da karsashi amma aka zo surutu kulma da batanci da ƙarya da zinde shine akan gaba shine akan gaba wajen batanci yana jira kawai ya ga wani yayi wani kuskure ba tare da ya fassara ko ya bada ko ya nemi ƙarin bayani ko ya bada uzuri ba ya ɗaya ya yata ya kai ya kawo aiki shi kankani amma wuce shi mai yawa kamar yadda na faɗa ina karar mai kawo jama'a dole kowa ya je karanta tarihin al Abdulrahman ibn Amril al-Auza'i a cikin waɗannan akalla tafannan guda biyu Shiru Alamin Nubara da littafin Tarikh Majalis Dimashqa na Ibn Kathir na Ibn Asakir ne Dimashqi wannan tafan kuma dukkan su akwai su a nan sama haka al wannan ya ta Ibn Kathir haka tafai da dama da zaka samu tarihin sa Allah ya gafarta mishi kamar yadda muka ambata wannan tarihin nashi wato kankani ne kwarai وفيها Muhammadu Abdullahi Ibn الله ابن أخي الزهري Muhammad dan Abdullahi dan gidan dan uwan Zuhri Zuhri kawunsa ne rawa an ammihi wa abihi wa fiya Mus'ab ibn Thabit ibn Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam fil Madina Mus'ab dan gidan Thabit dan Abdullahi dan Zubair jikan ainihin Zubair dan Awwam ya rasu a kasan Madina rawa an abihi wa ata'in wa ta'ifatin wa afu ibn Ma'in wa fiya Yusuf ibn Ishaq ibn Abi Ishaq as-Sabi'i ya Yusuf dan gidan dan gidan Ishaqa Ibnu abi ishaq as jikan abu ishaq as ne wannan rawa an jaji yana da riwaya da kakan shi abu ishaq as-sabi'i wa an sha'bi qala ibn uyayna lam yakun fi waladi abi ishaq ahfad min babu wasu daga cikin zuriya abu ishaq wani babu wanda ya kai shi zurfin ilimi daga cikin zuriyar gidansu bari mu dan taba wannan tunda lokacin sallah ya dan ja kadan zuwa karfe 6 sai mu ayi ramu on insha Allah ko da imintunci a cikin usulul fiqh malam yace wa alam anna al alfaz fi hadha al bab thalathatu aqsam ka san da cewa ya kai mai karatu lafazin ainihin al mutlaq wal muqayyad akwai iri guda uku aw al awwal ma jaa mutlaqan bila qayd akwai lafazin da yake zuwa a sake babu wani tarnaki da aka yi masa fa ya yajibu al-amalu bihi ala itlaqi irin wannan wajibi ne a aiki da shi a yadda yake a sake ka kauli ta'ala kuma fadin Allah da yake wa ummahatu nisa'i da Allah yake lissafin mata da suka haramta ga mazaje su aure su ya faɗi uwar matar mutum suruka wadda ta haifi matar da mutum ya aure ta kaga yace wa ummahatu fa hadha nafsun mutlaqun wannan zance ne sakakke lam yuqayyad bid-dukhuli ba a yi sa da tariya ba ba irin da aka yi kaidi a wajen akasin haka da cewa sai in an tare ba ko waraba'ibu waraba'ikum allati fi huzurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna kaga ta an yi kaidi da ad-dukhul da tariya nan kuma babu kaidi kai wa ummahatu nisa'ikum fa yu'malu bihi ala itlaqi za a aiki da wannan nassi a bisa itlaqin sa fa tahrumu ummu zawja bi mujarrad al-aqd ala bintiha da zara an daura mutum aure da wata ya to mahaifiyarta ta haramta gare shi sawa'un dakhala biha am lam yadkhul biha sawa'un an riga an kawo amarya ne an tare ko ku ba a kawo ta ba ko da wani abu ya faru auren ya lalace ko kuma ta mutu kafin a kawo ta to babu yadda za a iya koma wata ranar ce zai auri mahaifiyarta eh ko kana da magana ne الثاني ما جاء مقيدا ويلزم العمل بموجب القيد الوارد فيه sai kuma wanda ya zo ainihin wato da kaidi to wajibi ne a yi aiki da wannan kaidin wala yasuhu ilga'u san bai halarta a yi waki da kaidi ka kauli ta'ala fi kafarati zihar zihar kamar da Allah ya faɗa game da kafaran ainihin zihari wannan baka al'ada da Allah ya ce ƙarya ce wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura mutane suna faɗa muguwar magana da kuma tsabara girbar ƙarya mutum ya ce matar shi kamar uwarsa ce Allah ya yi Allah wadare da wannan zance to idan mutum ya faɗi zancen kuma ya so ya dawo shine sai yayi kafara ko faman lam yazid sai Allah ya ce wanda bai samu ba bai samu abin da zai yi na ƴan tabawa ba fa siyamu sharaini mutatabi'aini sai ya azumin watanni biyu a jajjere min qabli an yatamasa kafin su yi kome fa mu siyamu muqayyadan bi takabu kaga an zo da bayani akan azumin cewa an yi kaidin shi da ajajjere su bayan junansu wa bi kaunihi qabla al-timasi wal istimta da kuma cewa kafin su gamu ko su ji dadi da junansu wa yu'malu bihi ala taqyidihi bi hadhihi al-qaidayn wajibi ne ayi ainihin aiki da wannan nasi a bisa haka sai in yayi azumin duka a jere har malaman malikiya suke cewa ma inda zai 59 sai ya zo bai karasa ba to ya rubuce to wannan da ya saba da mabda'i na mashaqqa na ainihin wato a tafsir to akwai mabade na addinin musulunci daga cikin maqasid shari'a akwai at taysiya shine za a duba meye dalilin da yasa ya shaɗu idan dalilin karɓaɓɓe ne uzuri a shari'a wanda yafi karfin shi to za a karɓa shine kuma a ce rashin lafiya ne a komai za a karɓa ya karasa amma su malikiya suka ce faufau ba za su karɓa ba saboda malikiya suna da tsanani wajen sabbin zari'a kada wannan ya zama dalili zai sa wani ya langwada in ya zuwa ala azumi bayan ya yi 20 ya dan sha kwana biyu sannan ya cika ba eh to aka gana kai yake ba za ka karba ba dan abinda malamai suka ce za a sa alƙali zai sa ayi ainihin wato yi observing din sa a tabbata yana yin azumin nan a hana a hana shi kuma kaiwa ga mata sai ya gama hukuma ce za a yi mishi daman bai kamata mutum ya fada ba tunda Qur'ani ya kyara abu Qur'ani bai ce wa innakum ta munkaran min alqawli wa zura jifa zur fa da wannan manzo Allah aka ce wa kana mutaka'an ko fajalasa ala wa qawli zur ala wa qawli zur kai kai da ka dinga faɗan magana da Qur'ani ya mata tambari ya ce zur ce haka ta ka dinga faɗan ta in mata ba ta yi ma ba ko sakata ya halasta sakata ta kaida shari'a in kuma ta yi maka me za ka kunta sama rayuwarta da wannan maza ne saboda irin da Hausawa suke cewa namiji dan kunama ne ko ya iya harbi ya iya rashin mutunci ba ala Allah shi kyau. A tsari su an yarda lafi mutlakan fi nassin muƙayyadar fi nassin akhar. Ya zama lafazin ya zo a wani waje mutlakan fi nassin wa muƙayyadar fi nassin akhar. A nan an faɗe shi a sake, a can kuma an faɗa da kai. Fa yi kuma lil mutlaku alal muƙayyad. Sai a ce wannan mutlakin a fassara shi fassarar za a yi muƙayyadar. Wa ma'ana hamlul mutlaki hamlul mutlaki alayhi an yi yuqayyadul mutlaku bi muqayyad abin da ake nufi shine a dauki wancan qaidin a sanya ma maras qaidin nan su zama sun yi iri daya wa zalika idza kana hukmu wahida idan hukuncin iri daya ne wa in ikhtalafa sababu ko da sababin hukunci ya bambanta wa misaluhu misalin wannan irin hukunci shine ما ذكره المصنف من أن الرقبة قيدت بالإيمان في كفارة القتل في ta'ala تعالى فتحرير رقبة مؤمنة dai an basu cewa wuya da aka ce a yanta an yi kaidin shi da cewa na mumini a inda yake bayani akan kafarar mutuwa kafarar kisa amin da Allah ya ce tahriru rakabatin mu'mina a yanta wuya na mumin wa utliqat fi kafarati zihari sannan an saki lafazin wato wuya ba a ce mumina ba a wajen zihari fi kauli ta'ala da Allah ya ce tahriru rakabatin min qabli an yatama saka ganin babu kaidin mumina wal hukmu wahidun hukuncin duka iri ɗaya ne shine menene tahriru rakaba? yanta wuya wasu sababu mukhtalifun amma sababin ya bambanta can kisa nan kuma ziharu ya annahu fil awwal kasmin wa fil a ziharu fa yuhmalu al mutlaq ala sai a ɗauki wancan shi shine na mujadala sai a hukunta shi da ala al da wancan cikin nisabi Wai yushtaratu bil al iman fi zihari sai a ce kafaran zihari shi ma so da ce imani ma'ana in za a yanta wuya wanda ya shafi kafara to ya zama sai wuyan mumin wa hadha qawl ba'd al-malikiyyah wa ba'd ash-shafi'iyyah wal qadi abi ala al-farra'usi daga cikin ainihin hanabila hujjatu haula hujja waɗannan malamai anna kalamallahi ta'ala muttahidun fi dhati zancen Allah yana haduwa da juna ne la ta'adduda bihi baya ainihin ta'addudi a ce Allah ya faɗi magana anan can kuma ya faɗi daban aka santa fa hada nassun ala ishtiratil imani fi kafaratil qatl wannan nassi ne akan sharɗanta imani game da kafarar kisa kana zalika tansisan kuma wannan ya zama nassi kenan har ila yau ala shiratihi fi kafarati az-zihar qalu malaman suka ce wa yu'tadidu hamla hadha al-mutlaq ala al-muqayyad bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi qissati dayati muawiya ibn al-hakam al-sulami radiyallahu anhu kissan nan ta mutumin nan da ya bugi baiwarsa wanda ya yi asha waɗannan ya yi magana mutane suka fara mai kiwa shi ma ya mai musu manzo Allah ya mishi tarbiyya mai kyau shine ya samu yanayi da tambayoyi ko an yi tambaya akan cewa yana da wata baiwa ta mishi laifi ta bari kirkeci ya kama wata dabba shi kuma ya buge ta yana da mutanen garin suna yin tsafi wasu suna yin canfi hadisi na cikin kashe muslim to daga ciki da ya tambaya akan wannan baiwa sai an Allah ya ce ka zo mun da ita da aka bari ta manzo Allah masa tambayoyi aina Allah ya Allah fi sama man ana ana anta muhammadur rasulullah sai ya ce a atika fa innaha mu'mina manzo Allah ya ce a yanta ta kafaran dukan da aka yi mata zaluncin da aka yi mata saboda mumina ce kaga sai ya kaidi walam yastafsilhu anha hal hiya kafaratun aula shi ko mutumin bai ce ya manzo Allah to kafara ce ko ko ba kafara ba ma'ana yanzu duk yanda zaka yanta ana so ya zama farko ya zama wuyan mumini ne kenan kar ka zama mumini na kasan bautar ka bayan bautar Allah ba a eh, wato ana discouraging din musulmi daga bautar da dan uwan musulmi shine shine hikimar da ke ciki zaka musulunci ya kawo hanyoyi da dama da za a yi amfani da su wajen yanta wuyaya daga ciki akwai kafarat din daga ciki akwai bakance daga ciki akwai haka nan kawai ma a mutum falala da ciki sabanin wuyayen kafirai ba ba a faɗitar da musulmai akan haka saboda ne saboda a kaskantar da su tunda su kaskantar da kansu suka ki bautawa Allah suke shirka Allah ya da dama a bautar da su don su ƙara wulakanta don wannan kuma ya sa wataƙila su yi tunanin bari su tuba kamar yadda Abdullahi dan Umar aka ce da zaran ya samu bawa ya siyo bawa ko an bashi kyauta da zaran ya ga ya fara sallah sai ya yanta shi har sai bayin suna yin sallar ƙarya shi kuma ya ta yanta su aka ce Allah za ta malam suna yaudara kamar ce babu komai mu an jira mu da sallah ba matsala bane da zaran ya ganka na sallah sai ce na yanta idan ka sai kowa ko bai niyya ba sai fara sallah daga bayan niyyar sallah wal qawlu thani zance na biyu game da wannan sakawa annahu idza ikhtalafa sababu la yuqbal mutlaqu alal muqayyad idan sababin ya bambanta can kisa nan kuma zihari to ba za a daura su babu wannan alaku bal yu'mal bil mutlaqi ala itlaqi mutlaqin abashi a sake wal muqayyad ala taqyidi shi kuma muqayyidi abashi a kayyadace fa tujzi'u ar-raqabatu al-kafira fi zihar dan haka wiyaya na kafiri ya wadatar a wajen zihari wala yujzi'u fi kafarati al-qatl illa mu'mina amma wajen kisa sai dai mu'mini وهو قول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد كاجولنا وعدد هؤلاء المانعون بأن ظاهر المطلق يقتدي أن يؤمل به على إطلاقه هاي نبقى وانا نقول يتي ميرجع نقول يكون الله ومثاله آية الوضوء فائدة ترى فسوسي ومثاله آية الوضوء يكون الله to ku dan shiru ku na'am sai ce fa wa waɗannan suka ce saboda a kowanne ai aiki da shi da yake fara tasbil muqayyid ka yi da shi da wancan illa an yakuna bayrahu martibatun lafzi aw ma'nawi sai in sun sha kuɗi da juna a lafazanta ko a ma'ana yi muqayyid in كأن يؤطف المطلق على المقيد إن لما زلتين يابو ولنا باين huna ba a samu ba بأنا والارتباط المعنوي أن يتفق الاتقان في علة التقييد يزم أينه واتو أنت وقدابي سزم سنها دواجين إلا قيد وهذا حمل بالقياس وأن قياس كان وليس كلامنا فيه بشيء كما قال أخيرا وقد يكون التقدير في كفاءة القتل بشدة أمره تايو أن قيد الشيء ميسا أوجن kisa aka ce sai mumini aka faɗa ƙarara saboda tsananin laifin da khilafin zihari laifin zihari da kai laifin kisa ba wa naqlul qaid ilayhi in ka cire ƙa'idin da ke kan kisa wanda laifi ne mai tsanani ka kawo shi kan zihari laifin da bai kai tsanani ba ziyaratul shar ka ƙara wani abu shari'a ne wa mashaqqatun alal ka ƙara wa umma tsanani ne wa hadha huwa al-azhar yace wannan shine fatawar tafi bayyana huwa annahu idza ikhtalafa sababu fala yuhmalu al-mutlaqu cewa idan sababi ya saba to ba a daukan mutlaki akan muqayyad li anna taqyid al mutlaq ma ikhtilaf sababi ziyaratu ziyaratu tunafi itlaq qari ne da ya saba wa ainihin wannan sakakkiyar magana wala Allah shar'u arada tafrika bayna al qatl wa zihar yi kuma da gaske shari'a tana nufin bambance tsakanin kisa da zihari dukan su za a kafara amma kafara ba iri ɗaya bace saboda nauyin laifin ba iri ɗaya bane a wajen sakamako na alkhairi shine ake iya bada sakamakon alkhairi ga mutanen da aikin su ba iri ba misali yanzu duk wanda ya shiga aljanna Allah ka samu a cikin gaba daya sakamakon ba yi da iyaka yayin da aikin da wani ya yi na shekara 20 wannan shekara 2 wani ma kafin shahada kawai to ko wanda shekara 70 yana sallah da a ce bayan shekara 70 aljanna za ku da shi kaga da shi za an biya shi kuna yake da ka shi za sakamakon lahira yake da a ne wanda yake mawfura ta ya fi karfin aikinka ba wanda zai iya yin aikin da za a ba shi aljanna dan misali ko gwamnatin ta dauke ka aiki saboda kai karatu akwai iyaka aikin ko da zaka yi kaya amma aljanna fa shikenan ila abadin abadin azab to amma a wajen ukuba wanda za a kai su wuta kowa ukuba shi daga cikin masu tauhidi gwargwadon zunubinsa ko mun gane wani hala akan sirati ko za a mishi wani dukan ya ko za a mishi wani Allah ne kawai zai kure shi ya tambaye shi sai je kana yi maka wannan ta shi ukuba wasu kuma ya ta kai ga shiga wuta saboda dattin zunubin su ya kai wa ba za su iya tsarkakuwa ba sai an wanke su da wuta Allah ka tsare mu daga wannan bala'i wasu a cikin wutan za su dade wasu ba za su dade ba wasu za a kona su sai wasu sama sama kowa gwargwadon zunubin shi to karkashin haka a duniya ma in kusa da gaza Allah ya ambata yace ga haddin da za a yi to iya kashi kenan ka dauko wani nazi a ƙara a jikin wani abin da yake cewa kenan ce wannan shi fa bayyana wa qawluhum inna kalamallahi ta'ala mutayrin ويترتب فيه المطلق مطلق على المقيد فيه نظر da sanin suka ce zancan Allah yana shiga juna iri ɗaya ne da aka da shi mutlaq akan muqayyad yana da tababa akan wannan fa inna qabaya al-fadi fi kitabillahi mukhtalifa li ba'daha hukm at-ta'alluq bil ikhtisas magana akan lafuzin qur'ani tana da bambanci daga lafazi zuwa lafazi wasu suna da ikhtisasi wasu suna da ta'alluqi da wani abu wa li ba'daha hukm al-istiqlali wal inqifa wasu suna cin gashin kansu wasu arata su da wata maganganu wa ikhtilafu sababi yu'athiru fi haml al-mutlaq 'ala al-muqayyad bima taqaddama saban da aka samu akan dalilin da ya sa za a yi kafaran yana hukunta lalle hukuncin na iya bambanta fa in ikhtalafa al-hukmu umila bi kullin minhumma ala ma warada alayhi min itlaqin aw taqyid idan ya zama hukuncin ya saba to ai aiki da kowanne bisa abin da ya zo nashi misaluhu Ah, al wudu'i qidat bil afiyal aidi ila al marafiq kaga aya alula aka ce hannaye zuwa marafiq ko zuwa gwiwa hannu wa ayat tayammum ja'at mutlaqa ita kuma ta zo a sake fa qala ta'ala Allah yace famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu hannaye kaw wal hukmu muqtarid hukuncin alula ya saba da hukuncin ainihin wato taimama ko da annahu fil wudu'i ghusl dan a wurin alula wankewa ne wa fi taimama mashhun a taimama kuma shafa ne fala yuhmal al mutlaqu ala al muqayyad inda jumhur to anan ba za a ce in an zo ma shi ma a shafa har zuwa gwiwa hannu ba da wannan nan ba za a shafa wa badaltu sunna ala an al masa fi tayammum lil kafai sai suna ta bayyana cewa kawai iya hannu ne kaga kenan da gangan qur'ani bai ambaci a wajen taimama a ce a kai gwiwa hannu ba saboda ba haka ake dashi suna ta bayyana haka to haka can ma da gangan qur'ani ya ambaci raqabatul muqayyada san kuma ya bata raqabatul mutlaqa da gangan ne ba wai an faɗa ne dan a yi aikin ɗauko wancan wasfin a ɗaura a wannan wallahu a'lam وهذا المطلق والمقيد أحوال أخرى وقع في اختلاف يطول sun shi sai ba makaranta yi saboda ba da abin da ka sani ne yake daidai ba ko kuma iyaka karatu kenan ba baya ga nan mu koma makaranta littattafai wanda suke mutsawalat kamar littafin irshadul fuhul na ainihin al-Imam Shawkani yayi gana sosai akan waɗannan ainihin kabaya din zamu saurara insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum kiran na awalin kiran awal ana mutum wani tafiya